بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير منوت رمضان شكرا دبودا da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha takwas ko muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da hudu yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari da ashirin da biyar Ah, kafin mu fara tafsiri muna gargadin waɗanda suke son su kawo mana hayaniya a wajen tafsirin nan ko maza ko mata waɗanda suke zuwa suna tar mana da fitina a can wato gefe-gefe inda jama'a suke taruwa so mun dauki wato ainihin mataki duk wanda aka kama to za a yi ciki da shi ne ba magana a sake ka musamman wanda za a kama shi da wani abu mai ma'anan makami ko makamancin wannan wanda yake so ya tada hayaniya a wajen mata bangaren mata ko kuma bangaren maza ko can gefe inda ake ajiye ababen hawa duk wanda zai tar mana da hayaniya ba za mu taɓa yadda ba za mu tsaye shi ba kuma akwai a cikin mata akwai a cikin maza to mun ɗauki matakai kwarai da gaske na jami'an tsaro idan sun ci gaba da yi za su gane kuskuren su ko ba tsale su za mu yi ba za mu hukunta su saboda haka idan don Allah ka zo jin tafsiri ka nisu kuma ka bar wanda ya zo jin tafsirin nan ya ji tafsiri tsakani da Allah amma duk wanda ya ce zai tar mana hayaniya ko wacce za ta tar mana da hayaniya ko kafin tafsiri ko ana tafsiri ko bayan an tashi daga tafsiri to ba za mu kyale shi ba kuma ba za mu kyale ta ba jiya ma mun sa an kama wasu bayan an tashi daga tafsiri to saboda haka za mu ɗau mummunan mataki a kansu duk wanda ya zai taɓa wannan harka harka ce ta addini ana fassara littafin Allah ne ba a hayaniya wajen fassara littafin Allah so wasu sukan zo can gefe-gefe a layuka da ake zama ba kusa da masallaci ba suna tare mana da hayaniya to ba za mu taba yadda da wannan ba Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi fa man yuridillahu an yahdiyahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يبله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وبنجي تعالى فمن يريد الله أن يهديه وأن الله تعالى ينفن يشر يدشي يشرح صدره للإسلام زي يلوتكر جنسا يسا حسكي أتكي دومي مسلم يشغى ومن يريد أن يذله wanda Allah ya nufin batar da shi ya al sadrahu dayyikan zai sanya kirjinsa ya zama mai kunci harajan mai tsananin kunci ka annama yas'adu fi sama kaman yana kallafawa kansa kokarin sai ya hau sama kuma bai zai iya ba saboda haka musulunci ba zai shiga zuciyarsa ba kadhalika yaj'alu Adullahu rijsa haka Allah ta'ala yakan sanya azaba alal la yu'minun akan waɗanda ba sa yin imani yakan saukar da azabansa ko kuma ya sallade shaitanu a kansu Bangiji ta ce dukkan wanda Allah yake nufin shiryar da shi to Allah yana yalwata kirjinsa sai ya karbi musulunci musulunci yana da faɗi ba abu ne ɗan karami ba ba abu ne mai kunci ba wa ma ala alaikum fid min haraj Allah ta ce bai sanya kunci a addini ba tunda ko abu ne mai faɗi in kirjinka bai da faɗi musulunci bai zai samu shiga ba in kirjinka kuntatacce ne musulunci ba zai samu shiga ba idan Allah ta'ala ya nufin ya shirya da kai to sai ya jefa hasken imani a cikin zuciyarka shikenan sai zuciyar sai ta budu sai ta dinga buduwa sai kaga musulunci ya samu shiga ta karbi wato ainihin addinin musulunci sai zama babu abun da kake so kuma kamar wato ainihin musulunci a cikin suratul hujurat ubangiji ta lati walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyana hufi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun Allah ta'ala ce ya so yadda imani a cikin zuciyarku kuma ya kawata imanin a cikin zuciyarku kuma ya sa muku kin kafurci a zuciyarku da sabon Allah masu irin wannan zuciyar su wanda suke shiryayyu saboda haka shirya kenan ta Allah ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka shiryar da wanda kake son ka shiryar da shi Allah ne mai shiryar da wanda ya ga dama in ya jefa masa hasken imanin shikenan sai zuciyar ta haskaka ta yi fadi sai ta karbi musulunci idan ko ba a jefa wannan ba to tana nan a cikin kunci imani ba zai samu shiga ba Abdullahi bin Abba Abbas yace yuwaffi'u qalbahu lit-tauhid wal-iman bi Allah ta'ala yana yalwata zuciyan wanda ya ga daman shiriyansa domin ya karbi tauhidi kuma ya yi imani da ubangiji subhanahu wataala sa idan ga ka karbi yan sai ka gode wa Allah ta'ala ka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah ta'ala da ya shiryar da mu wannan tafarki madaidaici wannan tafarki na musulunci ba don Allah ya shiryar da mu ba da ba za mu karbi shiryan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba wayonka ba ba dabaranka ba taimako ne da taufiki daga mankatar na ubangiji ta'ala har ya sa ka zama musulmi ka zama mumini bawan Allah kuma ya sa ka zama kana daga cikin masu karban wa'azi sai ka gode wa Allah Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ya Allah ba don kai ba da ba mu karbi musulunci ba da mu zama masu ba cikin masu ba da zakka ko ko masu sallah ba to duk shari'a ce ta ubangiji subhanahu wataala al'amarin la hawla wala quwwata illa billah ba ka da dabara baka da wani karfi sai da taimakon ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yake wanda ko yayi nufin ya batar da shi to zai sanya zuciyarsa ko kirjinsa ya zama mai kunci ko mai tsananin kunci ta yanda alkhairi ba zai shiga cikin zuciyar ba domin kunci in ya shiga cikin zuciyar mutum to ba wani alkhairi da zai shiga ciki za ga mutum ko fushi yayi yana cikin bacin rai duk abin da aka gaya masa abin baya shiga ko me zaka gaya masa abin da zai shiga ba to balla tana idan Allah ta'ala ne ya jefa kunci a cikin zuciya to sai kaga mutum yana cikin wato cikin ta'amuwa kawai duk abin da za a gaya masa ma na alkhairi to fushi zai yi sai ya zama alkhairi bai da hanyar shiga cikin zuciyarsa saboda Allah bai yalwata wato ainihin zuciyar ba Allah ta'ala ya kwatanta shi ce ka annama yas'adu fi sama kamar mai kokarin hawa sama ne da karfi karfi ko shi ya je sai ya ya shiga wannan sama din kuma alalin bai zai iya ba su za ka yi duk kokarin mutum a ce je sama ta ɗaya wala bai isa ba sai dai ka je sararin samaniya ka yawo ka dawo amma baka yi ka je sama ta ɗaya ba bayan da naka huda ta ka shiga ko a buɗe maka ka shiga to mutum da ya tsora wa kansa sai ya hau sama ai ya tsora wa kansa wahala abinda bai zai yiwu ba ne to haka nan in kuncin ya kun zuciyar mutum ta yi kunci to musulunci ba ya samun wato ainihin shiga a ciki saboda haka musulunci addini musulunci addini ne mai faɗi Shin Allah ta'ala ya ce kawa kazalika kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la ya'lamu la la yu'minun haka Allah yake sanya azaba ga waɗanda ba sa imani tunda sun kunta ta zukatansu musulunci ba zai shiga ba to kuma azaba kuma za ta shiga ai sai Allah ta'ala ya azabtar da su haka wasu malaman suka fassara arrijisu anan wato da azaba kuma tana zuwa da ma'anan azaba din kamar Rijis, wanda Allah ya saukar wa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga azaba ce maza kuma ya ce annoba da take samun mutane dan wanjin wato azaba ne da aka saukarwa wato banu isra'il sai an bace shi da rijis shine azaba amma su malayan suka ce shedan ake nufi duk wanda bai imani da Allah ba to Allah yana sallada shedan a kansa domin shedan shi ma ai wani wata wahalar ne kuma Allah ya dora maka shi sai Allah ya dora masa shedan shedan ya dinga da shi ya dinga hana shi bin tafarkin Allah to da dama shaitan ai makiyinka ne inna shaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa duk abin da kake so na alkhairi to shi kuma baya son sa to da haka kokarin yake ya badda kai a duk inda kake saboda haka yana kiran jama'arsa domin su shiga wuta wa inna ma yad'u hisbahu li yakunu min ashabis sa'ir ina neman abokanin wato ainihin mutuwa ne saboda haka kenan ubangiji ta'ala ya dora masa shaitan ta yanda ba zai samu shiriya ba domin shaidan yana tare da shi a kowane hali sai Allah ta'ala ce wa hadha siratu rabbika wa hadha siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun lahum daru salam 'inda rabbihim وهو وليهم بما كانوا يعملون بنجي تعالى وهذا صراط ربك مستقيما وهذا ونن الدين صراط ربك حنيا تيتو بنجينك مستقيما wanda yake daidaice yake santa baya karkacewa qad fassalna al-ayati mun yi rarrabe ayoyi mun yi bayanin su dalla dalla liqaumin yadhakkarun ga mutane waɗanda suke wa'azantuwa din mai son wa'azi to akwai wa'azi alkur'ani ya ishe shi Allah ta ce wannan addini ta farki ne madaidaiti kuma tafarkin Allah hanya ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala mi kikiya wanda in ta kama ka in ka kama ta za ta kai ka zuwa ga Allah sannan igiyan Allah ne wanda take mai karfi in ka kama ta ba za ta tsinke ba za ka tsira sannan kuma ambato ne gargadi ne na hikima a cikin wannan addinin kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisi ya tabbata daga abdullahi bin mas'ud Ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato zana wani layi miƙeƙe zana musu layi guda ɗaya a miƙe to sai zana kuma wasu layuka a gefe-gefe kanana kanana suna nan a gefe-gefe to sai ce hazihi sabilullah wannan haza sabilullah wannan tafarkin Allah kenan shi a miƙe ke ba a karkace ke ba ihdina siratal mustaqim wayannan hanyoyi ko da suke gefe gefe dama da hagu sai ce hazihi subulun wa ala kulli sabilin shaytan yad'u ilayhi yace wannan tafarki ne a wato hanyoyi ne daban-daban su kuma na gefe-gefen a kan kowace hanya akwai shaidan da yake kira zuwa gare shi kaga hanyoyin banza hanyoyin bata to akwai shaidanu masu wa'azi wanda suke cewa a zo a bi nan hanyoyi kuma su shaidanu akwai shaidinul insi da shaidinul jinni shaidanun mutane suna kira zuwa ga wannan hanyar haka shaidanun aljani ma suna kira zuwa ga wannan hanyoyi kowace hanya ta bata sai ka samu wanda zai ce ka zo ka bi ta ita ce hanyar shirya daga cikin mutane wani zai tsora ka kan shirka sai ce maka shine tauhidi ya tsora ka kan bid'a ya ce maka ita ce sunna kuma ya rantse maka da Allah ya ce sunna ce alhalin kuma bid'a ne kuma ya san cewa bid'a ne to kaga wannan shedanun mutane kenan akwai kuma shedanun aljani wanda baka ganin sa ba ku ganin su suna muku waswasi ya tsora ka anan ya nuna maka hanya sai ka bi ya sa maka waswasi a zuciyanka sai ka biye masa kuma kai ba ganin sa kake yi ba wannan shi yafi hadari innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna da shi da jama'a sa suna ganin ku amma ku ko ba ku ganin su saboda haka shedan na mutum ya kai ka ya baro ka shedan na aljani shi ma ya kai ka wato ainihin ya baro ka saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai sallada wa dukkan wanda bai damu da imani ba shedan ya zama shine zai dinga wato ainihin jagoransa yana yi masa wahayi yana nuna masa wato ainihin hanyar bata amma bayan Allah na gari da suke neman shiriya to su kuma ubangiji ta'ala shine jagoransu Allah ta'ala ya ce lahum darus salami inda rabbihim wadanda suke kan tafarki madaidaici masu karɓan wa'azi da gargaɗi masu sauraron wa'azi suna da gida na aminci a wajen ubangijinsu ita ce aljanna rana alkiyama wa huwa waliyuhum Allah ta'ala shine majidincin su bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan alkhairi suna da gidan aminci ranar alkiyama ita ce aljanna an ambace ta darus salam gidan aminci saboda babu wata matsala a cikin aljanna babu wani abun kushewa ba wani abun aibantawa babu sharri a cikinta babu azaba abin da ke ciki shine ni'imomi na Allah ta'ala da rahomi da rahmasa to da aka ce sa aka mace a aljanna darus salam gidan aminci kenan ka san duniya kuma duk yanda ka same ta to akwai matsala a cikinta duk ko mulki ne ko kuɗi ne ko ilimi ne to sai ka samu kuma kana da wata damuwa da ka kasa warware ta Allah ya jarabe ka da ita to amma lahira babu wannan duk abin da kake bukata akwai kuma babu damuwa ko da kaɗan shi yasa aka ambace ta addaru salam aljanna gida ne na aminci to dukkan wanda yake kan tafarki madaidaiti ya bi tafarkin Allah to Allah zai sanya makomarsa ta zama gida ne na aminci wanda babu matsala saboda su din ma hanyar da suka bin ba hanya ce mai matsala ba siratullahi almustaqim ne tafarkin Allah ne madaidaiti bai da damuwa bai da kora babu kaya babu ramuka babu duwatsu babu babu kutumi a ciki to da haka kana tafiya ne kawai tanta kawai tafiyar hanya to shi yasa in ka je lahira kuwa sai a baka gida wanda bai da matsala kwata kwata amma in ka bi hanyoyi masu matsala to in ka je lahira kuma zaka bi hanya mai matsala ita ce hanyar wutar jahannama to da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa bayinsa su bi hanya madaidaici don su samu tsira gobe kiyama as-siratul mustaqim shine al-mutaba'atu lillahi wa lirrasul bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi sallam duk wanda ya tsaya a kansu ya samu tsira duniya da lahira Allah ta lati wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan su ne suke da tsira gobe kiyama su ne waɗanda Allah ta'ala zai haɗa su da wa'inda yi wa ni'ima ranar alkiyama da annabawansa siddiƙai shahidai bayin Allah na gari Allah ta'ala ce ma dalla da abokanin tafiya waɗannan so da haka sai ka ganka tare da annabawa ranar alkiyama kuna shiga aljanna idan ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa muna daga cikin su bangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin su matukan sun bi ta farki madaidaici matukar ba son zuciyanka kake bi ba amma masu bin son zuciyansu to shaitan shine waliyin su shaitan shine mai jibintan al'amuransu. su amma masu bin Allah da manzon Allah ta sama Allah ta'ala shi ne majibincin al'amuransu za a ga kuma su ne da nasara duk inda aka shiga aka fita su ne suke da nasara saboda babu son zuciya a cikin al'amarinsu Allah shi ne mai kare su shi ne mai taimakonsu kuma shi ne mai karfafa su saboda suna da ayyuka na gari kuma sun tsaya akan gaskiya duk wanda ya tsaya akan gaskiya to taimakon Allah yana tare da shi wallahi Allah bai zai manta da kai ba Allah zai kare ka da kariyansa saboda kana kare gaskiya ka tsaya akan gaskiya duk wanda yake akan gaskiya to yana tare da Allah amma idan son zuciyanka kake bi to wata ran ubangiji Allah zai kunyata ka wato zaka zama ka dauki kaskanci kuma babu inda zaka je ka ba zai je ko ina ba kuma a ƙarshe zaka je ka hadu da Allah subhanahu wata'ala ko min jiji da kanka ko min takamanka ko ma menene kake yi ubangiji ta'ala ce wa minan nasi من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية فيه ليذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق Allah ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai masu jayayya a addinin Allah ba tare da suna da ilimi ba sai dai misalai kawai mutai ta buga maka misali ba aya ba hadisi kuma ga ayan a gabansa ga hadisin a gabansa yana ta jayayya a addinin Allah ba tare da hujja ba ba tare da ilimi wanda aka ɗauko daga alkur'ani da hadisi ba Ba yi da wani littafi mai haskaka masa kuma ba akan shirya yake yi ba Allah ta'ala yace yana takama yana nuna isa yana nuna cewa shi akan gaskiya yake ubangiji ta'ala yace wannan sai ya ɗauki kaskanci a nan duniya sannan a lahira kuma Allah zai dandana masa azaban gobara ita ce azabar wutar jahannama saboda ka tsaya akan gaskiya duk inda ta je ta juya to kuma kai ne da nasara in za ka faɗi faɗi gaskiya komi ta ka ja maka kadiya haka nan editan mu na gaskiya wanda ya fi dubun zinariya sau da haka gaskiya tana tare da masu gaskiya a duk inda suke Allah yana karfafa su ubangiji subhanahu wata'ala yake saboda ayyukan da suke na alkhairi shine ubangiji ta'ala ya musu wannan gatan wa huwa waliyuhum shine majibincin su bima kanu ya'malun saboda sababin ayyukan da suke yi na da'a wa Allah ta'ala da ayyuka na gari da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wa yawma yahshuruhum wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinn qad istakfartum min al وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ubangiji ta ce wa yawma yahshuruhum jami'an ka ambaci ranar da Allah zai tara su gaba ɗayan kangararrun Allah mutanensu da aljanin waɗanda ba su yi wa Allah ta'ala biyayya ba a nan duniya Allah ta'ala zai tattara su gaba ɗayan ranar alkiyama sannan sai ce musu ya ma'asharar jini. ya ku jama'an aljani shaidanu kangararru qadis takasartum min al-insi kun yawaita badda mutane kun badda mutane da yawa shaytan ka badda jama'a da yawa shaidanu kun badda mutane da yawa kun sa suna bauta muku sun dauke ku a matsayin abubuwan bauta wa qala awliya'uhum min al-insi to sai abokanin nasu daga cikin mutane waɗanda suka batar din kenan sai su ce rabbana samta babuna bi babin ya ubangijinmu ai shashinmu ya ji daɗi da shashi ne wato mu abinda suke cewa su mutanen da aka batar din mu mun amfana da aljanin aljanin ma sun amfana da mu mun amfani juna ne ya ubangijinmu mu aljani suna yi mana abin da muke so suna hana ƙananan aljani su cutar da mu mu ko muna bauta musu domin bautan aljani suke yi aljanin kuma sai su dinga wato tsare su daga sharrin ƙananan sannan kuma su dinga ainihin wato ruda su suna sa musu sha'awa suna jin daɗi suna da su a nan duniya shine ma'anan shakinmu mu ya ji daɗi wato ainihin da shaki wa balagna ajalana wa mun har muka isa ajalin mu allazi ajjalta lana wanda ka sanya mana shine mutuwa har muka mutu ko har aka yi tashi alkiyama muna yi wa aljani biyayya muna bauta musu su kuma suna dan bamu labarai suna dan rutsa mu suna motsa mana sha'awa muna zuwa muna cin abin da bai dace ba kala sai Allah ta'ala ce annaru masawakum wutar jahannama ita ce makomar ku da ku da aljanin gaba daya khalidina fiha kuna masu dawwama a ciki illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so na dan zaman da kuka yi daga taron alkiyama zuwa kafin ku shiga wutar jahannama wannan wutar jahannama ba ta kona ku ba ko dan rayuwar da kuka yi a duniya inna rabbaka hakimun alim ka mai hikima ne cikin hukunce-hukuncensa kuma masanin abin da bayinsa suke yi ne ubangiji ta'ala ya ce ya zai tattara mutane da aljani gaba ɗaya ranar alkiyama wato aljani da waɗanda aljani suka bata, masu bautan aljanu da kuma aljanun gaba ɗaya za a tattara su ranar alkiyama a sa su a wutar jahannama. sun bauta aljani aljani kuma suna ba su wasu labarai suna taimakon su wajen jayayya a harkan addinin Allah suna yi musu wahayi na ƙarya suna yi musu wasu wasi su sa musu wani wani basira ko wani abu da za su faɗa wata magana su faɗa ko kuma su ainihin wato ruɗa su su sa musu sha'awa na barna su je su yi tsayin barna suna morewa su suna ɗaukan morewa suke yi Allah ta'ala ce to ranar alkiyama zai tara su gaba ɗaya sai ce to ya ko aljani kun yawaita ɓadda mutane kun yawaita ɓadda azzaluman mutane kangararrun mutane kun ɓadda su me yasa haka Allah ta'ala zai tambaye su akan wannan to sai su ta ai su wa'inda aka fatar din su za su ba da ansa su ce a ai mun amfani juna ne su sun amfani wa mun amfani su har wannan lokacin ya zo lokacin da za su sha wahala a cikin suratu yasin ubangiji ta'ala ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الله تعالى يتي بنقوتي القواري دكوبا ياكو 'yan adam. سوى كركو بوتا وشيطان شيطان مكيينكو ني wanda yake bayyana da adawa yana son ku shiga wutar jahannama baya so muku alkhairi ba na alkawari da ku karku bauta masa ba nace muku ku bauta mini ni kadai inji ubangiji ta'ala wannan shine tafarki daidai. ku bi tafarkin Allah ba mun yi haka da ku ba ko ka tina ko baka tina ba an yi haka da kai Allah ta'ala ya dau alƙawari da kai ba za ka bauta wa shaidan ba ya ce kuma shaidan makiyin ka ne to don me yasa ka bi shi a nan duniya alhalin shaidan ya badda mutane da yawa inji ubangiji ta'ala ya badda halittu da yawa ba za ku kasance masu hankali ba ka zama mai hankali ma yanzu wannan aka ce maka makiyin ka ne kuma sai ka yadda ka bi shi yanzu ko a cikin mutane aka ce wannan yana gaba da kai kar ka bi shi don duk abin da zai gaya maka ba alkhairi bane idan kai shi halakar ka yake nema duk abin da ya gaya maka in kai to tarko ya nada maka nada maka domin ka halaka kuma sai ka je kana tabin sa duk shawaran da ya baka sai ka karba in kana da hankali ba za ka yi wannan ba shi yasa Allah ta'ala yake ba za ku hankalta bane ba za ku kasance masu hankali ba yanzu shaidan kuke bi ai shaidan ka sai dai ka tanadi makamin yakin sa tunda Allah ta'ala ya ce makiyinka ne yana fa ga bayan ka ne to sai kai ta tunanin kai kuma ya za a yi ka ga sa ka tanadi makamai na yakinsa shine ma'anan inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi maki ma'ana ku tanadi wato makamai na yakinsa na yaka to amma cewa wato shaytan yana baka wasu labarai kana jin dadin su ko kana harka da shi ko a zai iya sa wani aljani ma ya fita daga jikin wani sai kuma a baka kuɗi wannan shine zai bada dama ka dinga bautawa shaytan wallahi idan ka mutu yi asara shi yasa suka ce ai har ajalin mu yazo nan da dama suke yi cewa sun yi ta bautawa shaidanu har alkiyama ta zo har ajalinsu yazo saboda haka a yanzu ba su da wani abu wanda za su iya kubutar da kansu daga azaban Allah ibnu jarir al ya ce mutum ya kasance a zamanin jahiliya idan zai sauka a wani waje sai ce a'udhu bi kabiri hadha wadi sai ce ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga babban wato wanda yake wannan wadin ubangiji subhanahu wata'ala ya hana ka ɗauki aljani a matsayin abokinka ko abokin shawaranka ko wanda za ka masa biyayya domin ya biya maka wata bukata to idan suka zo a wannan lokacin suka sauka a wani kwari sai su ce na uzu bi kabiri hazal wadi muna neman shugaban wannan kurin ya ya ba mu kariya daga aljanin wannan kurin shikenan su manya kawai sai su kama girman kai sai su ce ka sunnal insa wal jinna aba ai mun shugabanci mutane da aljani gaba daya to wannan girman kan shi ne zai sa kuma sai su dinga yi wa mutane su abin da suke so su mutane masu musu biyayya amma wayancan din kuwa sai su dinga bauta musu wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul jinni yace wa wa innahu wa annahu ne wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa yanda sha'ani da lamarin yake wasu daga cikin mutane sun kasance suna neman tsari daga aljani wai aljani ya kare su daga wawayen aljani wannan sai ƙara wa aljani girman kai so da haka sai suka zama wato ainihin masu girman kai sai su ce na'uzu bi sayyidi hadha makani min sharri sufahaihi muna neman tsarin shugaban wannan wajen daga sharrin wawayen su wato kananan aljani kenan to wannan sai ƙara musu girman kai sai su dinga cewa haba ai yanzu kan su ne shugabannin mutane da aljani gaba ɗaya to sai su zo suna bautawa aljanin aljanin ko su dinga ba su wasu labarai to kaga wannan ridda ne fita ne daga musulunci kuma wato ainihin kafurci ne yasa Allah ta'ala ya ce annaru maswakum wutar jahannama ita ce makomar ku da ku da aljanin gaba daya duk mai bauta aljani da shi da aljani duk wutar jahannama da ta sa za ga wasu bokayen suna aiki da aljani wai idan ka zo meye ka sai ya gaya maka aljani ne ya gaya masa sai ya dauki wani abu ya baka ko ya amfani da wannan aljanin ya cire wani aljanin to bautawa aljanin yake ke sa aljanin yake masa wannan aiki ko bai halatta mutum ya je neman magani wajen wanda yake aiki da aljanu ba domin bokaye ne masu aiki da aljani bai halatta ka je neman magani a wurin su ba Allah ta'ala ya ce wutar jahannama ita ce mako masu za su dawoma a ciki sai ce illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya ga dama wannan kuma malamin tafsiri sun ƙara ilimi a nan sai abin da Allah ya ga dama in ka ɗauki zahirinsa kenan akwai ran da ba za su fita daga wutan kenan har an samu wasu yan bidiya da suke cewa wai wuta tana karewa. saboda haka wuta tana karewa nan gaba za a zo babu wuta ma gaba ɗaya ba wai da waman da aka yi ba har abada ba ne to ba haka lamarin yake ba sai abin da Allah ya ga daman nan ma'ana sai ɗan zaman da suka yi a duniya wuta ba ta shafe su ba za su dawwama a ciki to amma ba daga farkon halittar su ne suke cikin ba kaga akwai ɗan lokaci da aka samu ba su shiga wutan ba ɗan zaman su na duniya to shine illa ma sha Allah za ku dawwama wutar jahannama sai abin da Allah ya ga dama na ɗan zaman da kuka yi a duniya wutar jahannama ba ta shafe ku ba wasu malamai suka ce illa ma sha Allah za ku dawoma a wutar jahannama sai dai dan zaman da kuka yi a kabari wannan ba zaman wutar jahannama bane shi bai shiga cikin lissafi ba illa ma sha Allah sai abunda Allah ya ga dama sai dan zaman da kuka yi daga lokacin da aka yi taron alkiyama kafin ku shiga wutar jahannama nan ba a cikin wutan kuke ba kuna farfajiya ne na hisabi wannan ba ta shafe ku ba shine ma'anar illa ma sha Allah kowanne ka dauka babu matsala a ciki amma duk wanda ya shiga wutar jahannama da sababin kafurci ya kafurcewa Allah ta'ala to zai dawoma a ciki har abadan abada ba ran da zai fita in kaga mutum ya fita daga wuta to musulmi ne zai fita da sababin imaninsa amma kafuri kan zai dawoma a ciki har abadan abada kuma wuta ba ta da ranan wato ainihin karewa sai Allah ta'ala ce wa kazalika وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا bima كانوا يكسبون ubangiji ta lace wa kazalika haka nan nuwalli zalimi na ba'dhan muke jibintar da shashin azzalumai ga shashi bima kanu yaksibun saboda abinda suka kasance suna aikatawa na munanan ayyuka wato kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake tsora azzaluman aljani akan azzaluman mutane su dinga wahalar da su to haka nan kuma Allah ta'ala yake tsora azzalumin mutane akan azzalumin mutane mutum ya zo ya gama zaluncinsa sai Allah zai jarrabe shi da wani azzalumi dan uwansa ko ya jarrabe shi da wani azzalumi aljani ya zo ya dinga wahalar da shi kamar yadda Allah ta'ala faɗa cikin suratul zukhruf yace wa man yashu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya bijire wa ambaton Allah ya bijire wa Qur'ani za mu sanya masa shaytan ya zama shine abokinsa ya dinga wahalar da shi ya dinga batar da shi to idan kuma Allah ya ga dama in kai azzalumi ne sai ya tsora azzalumai kuma a kanka wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimun illa sayubla bi zalimi babu wani taimako face taimako Allah yana sama da shi babu wani azzalumi face an jarrabe shi da azzalumi dan uwansa saboda haka kai shugaba ne azzalumi ka gama zaluncin ka sai Allah ya kawo ni kuma wanda zai zai ainihin tantana maka kuda idan kai ka je ka zalunci wani sai Allah ya je ya haɗa ka a wani wurin da wani azzalumin shi ma kuma ainihin wato ya zalunce ka idan kai dan ta'adda ne kana zaluntan bayin Allah sai Allah ya haɗa ka da wani dan ta'addan yayi maka ta'addanci ya gama da kai shi yasa galibi a yanzu ma yan ta'adda galibi za a yi ta bugawa a ga an gama da su ba iyawa sai Allah ya gora kansu su yan ta'addan su ya so kawai sai su yaƙi juna shi kenan sai a ci galba a kansu ta kenan Allah ya jarrabi azalumi da azzalumi ya tsora azzalumi akan wani azalumi. sai Allah ya azabtar da su da hannayensu su da kansu su kama kashe juna to kaga Allah ta'ala ya jibinta wasu azalumin akan wasu kenan kamar yadda jibinta yake jibinta wasu kangararrun mutane da kuma kangararrun aljani ubangiji subhanahu wataala ya dandana musu kuda ta hannun wa'incan so da haka kaje kai barnanka kaje kai zaluncin ka sai Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani azzalumin kuma wanda ainihin wato zai yi maganinka da haka Allah ta'ala baya barin zalunci ya tafi a haka ko da a yanzu Allah bai kama ka ba nan gaba zai kama ka sai ubangiji ta'ala ce ya ma'asharar jinni يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ubangiji ta'ala ya ce ya ma'asharar jinni wal insi ya ku jama'ar mutane da aljani alam ya cikin rusulun minkum wannan fa a farfajiyar alkiyama za a yi wannan za a tambayi mutane da aljani wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzannin Allah ba za a tambaye su wai me ya kawo ku wutar jahannama ya aka yi kuka shiga wuta kaman ka je gidan yari ne ka samu wani dawo yau ne ka ta ah, sai kuma me ya kawo ka nan a zai ce maka ya yi sata ne ko ya yi ta'addanci ko ya kashe wani ko ya yi fashi da makami dole dai zai faɗi laifi kam to shine nan ma ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron jama'an aljani da mutane alam yatikum rusulun minku shin ba aiko muku manzanni ne daga cikin ku ba Ya kusuna alaikum da suke yi muku bayanin ayati ayoyina ba ba aiko muku manzanni sun karanta muku ayoyi na cewa akwai tashin alkiyama ba ku yi imani da Allah ku yi tauhidi wa yunzirunakum liqa'a yawmikum haza suna yi muku gargaɗin haɗuwanku ku wannan ranan ba ai ko zo da yake ce muku wattaqu yawman turja'una fihi ila ba ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba an aiko musu Kalu sai su ce shahidna ala anfusina ya Allah mun shaida akan kawunan mu tabbas an aiko manzonnin nan sai su ce su ne dai kawai ba su imani ba su suka ce manzannin karya suke wa kuma hayatud dunya rayuwar duniya ta roɗe su sai suka manta da lahiran su suka yi ta sharholiyan suka yi ta rayuwa yadda suka ga dama babu ruwan da addini wallahi in kaga wasu mutane zaka ji tausayin su suna amsa sunan musulunci amma inda addini ya dosa ma ba su dosa ba ba ruwansu da me addinin su yake so me baya so ba ruwansu da ƙoƙarin fahimtar addinin su suna nan adimauti kawai ko kuma musulmi ne duniya kawai suka sa a gaba sun manta da lahiran Allah ta'ala ya ce wa garrakumul hayatud dunya rayuwar duniya ta roɗe su Allah ta'ala ya ce wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada shaitan ya ruɗe ku amma su kan so riga sun dulmiya ko duk kiran da ake ba sa waiwayawa wa shahidu ala anfusihim sun shaida akan kawunan su cewa su wato manzannin sun zo musu kuma sun shaida a kan kansu annahum kanu kafirin sun kasance kafirai a duniya ba su bi Allah ba ba su bi manzannin Allah ba to shi yasa Allah ta'ala ko ba zai kyale su ba zai tantana musu kudan bangiji ta'ala ce ya ku jama'ar mutane da aljani ba aiko muku manzo bane ya kai kuka zo ka fada wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala ya fada a cikin wato abin nan suratul mulk kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk lokacin da aka jefa yan wuta masu gadin wutan jana wasu ta masu gargadi ba su zo muku bane masu wazi ba su zo muku bane qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzallahu min shay manzonnin sun zo mana sai muka karyata su muka ce Allah bai saukar da komai ba muka ce kai cikin bata ma kuke kaga Allah ta'ala wato ainihin ya kama su bangiji subhanahu wa ta'ala ya kama su a su akan kansu sun kasance masu wato amsa laifinsu to Allah ta'ala baya azabtar da mutane har sai me ya aiko musu masu gargadi to anan da ubangiji ta'ala yake alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum manzanni ba su zo muku bane wanda suke ba ku labarin wato ayoyin ubangiji ta'ala suke karanta muku suke ba ku labarin ranar alkiyama sunan ana magana da mutum da aljan gaba daya to kada wani ya fahimci cewa a aljanin ma akwai manzanni a aljani ba manzanni so da haka mutane ake aikowa kuma ta shafi aljani ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul yusuf yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura saboda haka duk wani manzo da kaga an aiko to mutun ne mutun din ma namiji kuma dan birni Allah ba aiko aljani a cikin manzoninsa babu aljani sai mutane Allah ba aiko mata a cikin manzanninsa babu mace duk mazaje ne gaba ɗaya su ne annabawan Allah sannan manzonin kuma Allah baya aiko ɗan ƙauye sai ɗan birni saboda mutumin birni shi ya san yadda ake mu'amala da jama'a mutumin birni shi ya iya haƙuri za a taɓa shi ya haƙura amma mutumin ƙauye zuciya ne da shi da ka taɓa shi zai ce maka zai rama kawai bai saba mu'amala da jama'a ba bai gano kan mutane ba ta ya zai lallabi mutane ta ya zai shawo kansu duka bayi da wannan to shi sa Allah ta'ala yana aiko manzanninsa daga cikin mutane inda aljani ne Allah yake aikowa ai mutane sun ganshi sai su gudu yanzu ko yanzu aljani ya bayyana maka faduwa za ka yi ka kasa tafiya wayanda aljani yake bugewa na wasu ganin aljani kawai suke sai su fadi to kaga ta ya aljani zai zama manzo kuma ai dan adam ya fi aljani daraja to ta ya dan adam Allah zai dora aljani akan dan adam saboda haka kenan daga cikin mutane ake aikowa ba a aiko manzo daga cikin aljani shi yasa anan da aka ce ya ku jama'ar mutane da aljani ba aiko muku manzo ni bane daga cikin ku ai daga cikin mutane ake nufi manzo ya zo muku ya yi muku gargadi amma sai kuka karyata shi kuka ki ku yi imani kuka ce ku ba sam-sam. ba aiko da wani manzo ba Allah ta'ala bai saukar da alkur'ani ba bai aiko wani manzo ba to mutanen ake nufi kenan su aljani masu bin mutane ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje da'if yayi da'awa kun san yaje abinda suka yi masa mutane da'i walakanci suka masa sun gaya masa bakakin maganganu kuma sun ki su amsa da'awar tasa tun a hanya ya hadu da mutum uku ɗayan ya ce masa in dai kai in manzo ne da gaske to na ɗauki alkawarin sai na yayya ga rigan ka ba wato bai zai taba yadda ba kenan a abada ka san suna ganin kuma daraja rigan kawa sai in yace daga yau karka sake mini magana ka ce wai kai manzo ne wato ya masa ƙarya kenan sai in kuma yace Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai kaga wannan walakanci ne amma wanzu Allah haka ya hakura ya shiga garin Sa'id ya je yayi wa'azi yayi wa'azi mutane da suka ki su amsa sai suka shirya wawayen matasa wawaye suka ba su duwatsu suka ce su jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yaron sa zai dubi harisa ya rika shi suka jefe shi jini ko ta ina a jikinsa takalminsa sai da ya cika da jini sallallahu alaihi wasallam wata ran an tambayi manzon Allah shin akwai ranar da ka sha wahala kamar irin yakin Uhud kuwa don an fasa masa hakori an fasa masa kansa an karya masa hakori sai ba da kissan wahalan da ya sha a lokacin da ya je Taif yana dawowa a hanya mala'ikan duwatsu ya tare shi yace masa ya Rasulullah ni mala'ikan duwatsu ne idan kana so in ɗauki nan duwatsu na maka in je in tsora su akan mutanen ɗabi in halaka su ka umarce ni da duk abin da kake so manzala ta sama ya ce a'a kada ka yi haka Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shigar da mutane na jahilai ne da suna da ilimi ba za su yi haka ba da sun san alkhairi na zo musu da shi ba za su yi ba ba san alkhairi ba sai ya فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا kujale su ina fatan ko innan basu musulunta ba a cikin tsotson su Allah ya fitar da mai bautawa Allah shi kadai bai masa shirka ba wato a ƴaƴan su a samu wanda suka musulunta kuma an samu su manyan basu imani ba yaransu kuma sun zo sun yi imani kamar yadda na sha bayani cewa galibi wanda ya tsufa akan kafirci to zai wuya ya musulunta wanda ya tsufa akan sabon Allah yana da wuya ya daina yana da wuya ya samu shirya mutum da ya tsufa a akan bid'a ko ka tallata masa sunna bai zai karbe ta ba ai zai ce wannan sabon addini ne kawai to amma matasan da suke tasowan kuma tunda su kokolwan su tana ja memory to bai bai fara samun matsala ba to sai kaga da an gaya musu gaskiya su kuma suna daukan ta so da haka suka ce ba za su yi abin nan manzo kuma ya ce in ba su imani ba ƴaƴan su za su yi to ana nan sallan asuba ta kama manzala ta sama akan hanyarsa ta tafiya makka a wani wadi inda jinnun nasibin suke taruwa wato aljani na wannan wajen ana ce musu jinnun nasibin manzon sama ya kama karatu yana kira a sallan asuba aljanin suka ji suna ji kawai sai suka musulunta ya je ta'i yayi wa mutane wa'azi mutane sun ki musulunta amma yana karatun alqur'ani aljani sun ji karatun alqur'ani sun musulunta kuma suka koma masu na ga mutane su wannan jama'a su na aljani wa'azi to kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi idan mutane sun ki su imani da kai to ga aljani na sun yi imani da kai wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ahqaf yace wa na ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin yayin da muka juyar da wasu jama'a na aljani muka ce su saurare ka suka saurari abin da kake karantawa na alkur'ani yayin da suka zo inda kake karatu suna jin karatun suna matsowa suna matsowa har suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta jin qur'ani sai suka kama yau junan su wace ce kai ku shiru ku shiru ku ji ku shiru ina ko ne ajani mai magana wa sai a ce kai kai shiru kai shiru duk aka sa su suka nizo suna sauraron karatun wato ainihin alkur'ani yayin da aka gama fa sai suka ce kai sukan sun ji wani abun karatu mai ban mamaki sai suka musulunta kawai suka ce ashhadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah sai suka juya kuma suka koma suna mutanen su gargadi suna cewa ya jama'a ba ku musulunta domin mun ji wani abun karatu mai kayatarwa sai suka kama wa'azi kawai to kaga a sai aljanin su ma manzon Allah sallallahu alaihi shine annabin su shine manzon su ba su da manzo a cikin su kuma idan mutane ba su ba su musulunta ba to aljani fa suna musulunta wa anna minnal muslimuna wa daga cikin mu akwai musulmi akwai mutanen banza su ma haka suke shi yasa masu ruqiya sun sani wani aljani in yayi magana sai a samu kafuri ne wani kuma a samu musulmi ne kai har ma suna musuluntar da aljani ayi magana da shi da da ainihin bakin shi mara lafiya kuma har ya musulunta ya karbi kalma wato ainihin kalmar shahada saboda da haka ana kiran aljani su karbi musulunci kuma aljani akwai mutanen kirki kuma suna zuwa su saurari karatun alkur'ani su saurari me su saurari karatu da wa'azi yanzu haka ba mamaki a nan wajen tafsiri na akwai aljani da yawa a cikin masu sauraron tafsiri amma suna zuwa a suran mutane ne ba a suran wato ainihin aljani ba don idan ka gansu zaka firkite saboda haka sai su zo a suran mutum don su suna iya shiga kowace irin sura kamar yadda mala'iku suna zuwa a suran mutane haka aljani suna zuwa a suran mutane aljani ya ga dama ya fito a suran akuya ko suran kare ko suran mutum kai mu'amala da shi ma baka san cewa aljani kai mu'amala da shi ba saboda haka su ma akwai mutanen kirkin su akwai masu ainihin sauraron karatu da wa'azi to da haka wa'azin da ake a ce a ji tsoron Allah to su ma akwai masu tsoron Allah su masu karban wato ainihin wannan wa'azi. to karka tsori ta ba gobe ka dinga duba makwatanka ka ce ko akwai aljani a <laughs> to ko ya zo ma dai ba cutar da kai zai yi ba duk wanda aljanin da ya zo wa'azi ka ai mutumin kirki yayi aljanin kirki ne da haka ba zai cutar da kai ba so ubangiji subhanahu wataala yace su ma suna sauraron wa'azi kuma wato ainihin suna karban wa'azi suna musulunta akwai mutanen kirki a cikin su so da haka anan da Allah ta'ala ya ce manzanni ba su zo daga gare ku ba ana nufin mutane saboda mutane su suke zama wato ainihin aljani kuma ba abin da su suke zama manzanni afuwa kuma nan ma su zama mazaje ba a annabi wato ainihin namiji na mace afuwa sama abin mamaki akwai wata mata da aka yi a garin nan wai ita ba annabi ya ce wani ba annabi ya ce to da aka yi ta manzo ne ta dinga batar da mutane ba a nan yau da a nan jimeta ta dinga batar da mutane yan uwanta ta dinga loka so ita ba annabi ya ce sai ta dinga gaya musu abubuwa wanda ya saba wa addinin musulunci to lokacin da muka aka zo aka gaya mana muka hada malamai akan wannan akan akan ainihin wannan mata muka ce to ya kamata a dauki mataki muka je muka kai ta sakatiri domin abin na dauki mataki a kanta kuma a samu wani wuri inda za a je a boye ta don kar ta je ta ci gaba da ɓadda mutane niyan mu a kai ta wani gari a je a ɓoye ta to amma muna cikin wannan yan uwanta suka zo suka sace ta suka gudu amma daga baya kuma ta ci gaba da ɓadda mutane su wanda suka sace tan suka sake da wurin mu suka ce to yanzu kan abun ya fi karfin su gashi gashi ga halin da ake ciki sun badda waye sun badda waye sun fitar da wani a ta fitar da wani a musulunci ta fitar da wani a musulunci kuma da aljani take aiki suna aiki da aljani ne to wannan matan dai ta zama wani damuwa shikenan kuma aka sake daukan wato ainihin wani mataki akan ta to ba na son kai mu karshen kissa amma dai an yi iya abin da za a iya yi domin kar ta tasiri shi yasa ma ba a ji labarin ta ba wanda magana da muke ta kai shekara biyu ko uku kuma har yanzu matan tana nan to saboda haka cewa ma wata mata ta zo ta ce ita annabiya ce har wani ya yadda kaga ai jahilci ya kai inda ya kai domin ba a taba ba annabiya mace ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan rijalan mazaje kenan saboda haka dole sai ya zama sai ya zama namiji kafin ya zama wato ainihin annabi ubangiji ta'ala ya ce suna abin nan al'amazoni sun zo musu sun mutu gargadi na haduwansu ranar alkiyama amma duk da haka sun kasance mutane ne masu musu wanda ba su yadda da wato ainihin manzannin ba rayuwar duniya ta roje su shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya jefa su a wutar jahannama ranar alkiyama domin su da kan kansu sun shaida cewa su kafirai ne wato yi wa kanka shaida ya fi a ce me wani ya zo ya maka shaida shi yasa malamai fiqh suke cewa al a aula min ash inda za a kama ce wani farawo ne farawo ne sai aka ce kai kai sata sai ya ce a ni ban yi sata ba sai aka ce to aje a kawo shaidu sai aka je aka nemo adalai guda biyu shaidu suka ce sun ga lokacin da ya sata to za a yi aiki da adalin nan amma fa sani a kashi ɗari kashi saba'in ne cewa suna da gaskiya ko adalin kashi talatin kuma zai iya wasu karya amma ba mu da wata hanya sai dai mu yi amfani da abun da wa'annan shaidu adalin suka faɗa amma ba ɗari bisa ɗari muke da yaƙinin cewa lalle wannan ya yi sata ba to amma idan ya zo ya ce lalle ni ne wannan satan to yaushe ka je kai ai suna bacci ne lokaci kaza na shiga kaza ne kaza yanzu ka samu yaƙini ɗari bisa ɗari shi ya ɗauki wannan kaya to shi yasa ake cewa al-iqraru aula min ash-shuhudi mutum ya faɗa da kansa yayi abu to ya fi shaidu ƙarfi saboda shaidu duk mutum yanda yake adali ai ba annabi bane akwai wankila ya boye wani abu ko kuma dama akwai ɗan adawa ko dan gaba tsakaninsa da wannan mutumin ba a sani ba ko kuma mutumin zai iya yin ƙarya ko yana da maslaha a cikin abu kaga akwai wan wannan to amma tunda an shaida cewa su adalai ne sai a karba ko da dai a cikin kashi ɗari kashi saba'in ko tamanin ake fahimtan cewa za su faɗi gaskiya to bayan da aka iya dole a karbi wannan to wa'annan wato ainihin kafirin aljani da mutane su da kansu suka shaida da kansu an wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sun shaida wa kansu cewa lalle su kafirai ne to anan anan musulmi musulmi mai sabon Allah akwai waɗanda suka sani cewa lalle abin da suke yi sun tabbata cewa ba za su shiga aljanna ba ranar alkiyama da kunne na naji akwai wanda yace in Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi musulmi ne kuma yana amsa musulunci shi ya ɗebe tammani kawai saboda abubuwan da yake na sabon Allah kawai shi kawai ya san wuta zai tafi wani Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan ne kuma a yanzu haka ina hararo yadda ya mutu irin mutuwan da ya yi to kaga mutum shi da kansa ya zama kafuri ya shaida wa kansa shi kafuri ya zama fasiki ya zama makiyin Allah akwai lokacin da yake cewa shi ya bar ma addinin musulunci yanzu addinin guru maraja yake yi wala bakinsa na fara jin guru maraja yace shi addinin guru maraje yake shi yanzu ba musulmi bane kuma za a zo a yi sallah da shi fa wai yana faɗa ne don a yi dariya kawai don a yi dariya kuma an kabbara sallah da shi zaka je kai jam'i amma yace kawai shi yanzu ya fata ya zo musulmi shi addinin guru maraje yake akwai lokacin da yace kuma shi shedan ne shi shedan ne to wannan ya fi sauki ma shi shedan ne kuma yace in Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi a'udhu billah kuma ana faɗa ana ana dariya kuma aka yi karisa so da aka ubangiji subhanahu wataala yana kallon su duk wanda ya shaida wa kansa shikenan kaga al-iqraru aula min ash-shuhud ka faɗa da kanka fi ma wani ya maka shaida sai ubangiji ta'ala ce zalika allan yakun zalika allan yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون بنجي تعالى ذلك كاغا wannan hukuncin Allah ya kun rabbuka muhlikal saboda Allah ta'ala bai kasance mai halakar da mutanen gari ba mutanen alkariya ba bi zulmin saboda zalunci wa ahluha ghafilun alhalin masu wannan garin suna rafkane ba su san ma an aiko manzo ba a'a in kaga Allah ya halakar da mutane ko ya saukar musu da azaba to dama an zo an musu gargadi ne ba su bi gargadin ba Allah adali ne ba azzalumi ba duk wanda aka halakar ko aka sa shi a wutan jahannama to ba zaluntansa Allah yi ba shi ne zalunci kansa wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun Allah bai zalunce su ba sun kasance suna zaluntan kansu ne Allah ya aika manzo a cikin kowace al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face akwai manzo da ya cuɗe a cikinsa a cikinta kamar yadda Allah ya faɗa faɗa cikin kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul fatir kuma yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa yajtanibu taghut kowace al'umma mun aika manzo cewa a bauta wa Allah a nisanci tagutu shine a nisanci wani abun bauta ba Allah ba kuma yace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma azabtar da mutane har sai mun aiko manzo suratul isra Allah ta'ala ba ba azalimi bayin sa bane sai an maka wa'azi an maka gargadi idan baka bi ba sai Allah ya zartar da kai amma ba zai zo mutanen gari kuta-kuta ba a aiko musu manzo ba su da labarin manzon kuma su mutu Allah ya zartar da su ko ya sauko musu da azaba a duniya Allah baya haka Allah ba azzalumi bane shi yasa duk lokacin da dan wuta ya shiga wuta in aka tambaye shi alam tukun nazir manzo bai zo muku ba zai ce bala qad ana nazir saboda haka manzo ya riga zo mana wa'azi hujja ta tsaya a kanka bayan manzon ya tafi malamai sun ɗauka suna ta wa'azi a ko'ina ko'ina ana wa'azi a duniya yanzu tafsirin azumin nan ma bai hishe mu ba yadda ake baje kojin wa'azuzzuka da tafsirai ai saƙon yana isa ko ta ina to har bayan azumi ma ana ci gaba da yi ana ci gaba da yi kuma in baka je wajen wa'azin ba ma laifi ka yi. nan ma ba gaskiya kake so ba baka son ka fahimci addininka idan kana son fahimta addininka zaka je inda ake karatu manzo sun ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini da ka duk wanda ba kokarin fahimtar addini to kaga wannan babu alkhairi a tare da shi kenan da ka je zama summun bukumun umuyun a cikin addini sa bai san komai ba Allah ta'ala ce wa likullin wa likullin darajatun kowa yana da matsayinsa a cikin mutane mutanen kirki suna da matsayinsu mutanen banza su ma akwai nasu matsayin na banza mimma amilu daga abin da suka aikata kowa za a duba aikinsa wanda yake da aiki na gari to matsayinsa mai kyau ne wanda kuma ayyukansa munana ne to matsayinsa mummuna ne wa ma rabbuka bin ghafilin amma ya amalun ubangijinka ba rafkanin ne bane daga abin da mutane suke aikatawa ya sani duk abin da aka yi ba abin da yake buya wa Allah subhanahu wataala duk mai aiki wajen da'a wa Allah ta'ala to yana da babban matsayi a lahira kuma aljanna ita ce makomarsa duk wanda yake da sabo yake saba wa Allah ta'ala to matsayinsa mummuna ne ranar alkiyama kuma wutar jahannama ita ce wato ainihin makomarsa duk abin da kake yi za ka je ka same shi ranar alkiyama kaman ya amal miskala zarratin khairan yara wa man ya amal miskala zarratin sharran yara in ka aikata alkhairi ko kwa zarra za ka gani in sharri ne ma za ka gani ubangijinka ba arabka ne yake ba yana nan yana kula da ayyukanka inna allaha kana alaikum raqiba yana kula da kai ba abun da yake buya masa kuma ya wakilta mala'iku masu rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun akwai mala'iku masu rubutawa fayil fayil din yana nan yana ajira na alkiyama za a fito maka da shi Allah ya sani mala'iku sun sani shaida ne ga takaddu an rubuta ga gaban jikinka su ma gaba ɗayan su shaidu ne za su yi magana su ce ka saba wa Allah in sabon Allah kai kuma a maka hukunci na adalci wanda ya dace da kai in ko kayi wa Allah ta'ala biyayya to zaka tafi zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya tausaya mana Allah ya shirye mu da shiryansa Allah ya sa aljanna ya tace makomar mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله mai tambaya ta farko yake cewa malam idan aka samu idi yanzu ya haɗu da ranar juma'a da gaske ne idan aka yi sallan idin kawai yawa da ci da juma'a bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala idan idi ya haɗu da ranar juma'a kai duka guda biyu kai idi kuma ka je kai juma'a a zamanin manzala ta sama idi ya haɗu da juma'a da ya sallan idi a ranar juma'a sai ce to ya ku mutane idi ya haɗu mana da juma'a wanda ya ga dama ya zo juma'a wanda ya ga dama ba sai ya zo ba fa inna mujammi'una amma mu kan za mu yi juma'a to sai aka fahimci manzala sama yana magana da mutanen ƙauye ne waɗanda suke doguwar tafiya kafin su zo madina su yi mai sai sallan idi ko dama juma'a ba ta waje ba kansu ba tun da doguwar tafiya idan tafiya ta wuce kilomita uku kaga juma'a bata waje ba a kanka ba to sai manzo ma sai ya hutar da su yanzu su koma gida su kama shagalin sallah sai kuma su sake zuwa juma'a su sake koma kaga wunin ya kare a zirga zirga tsakanin madina da garin su to sai manzo sama ya ce to wanda ya ga dama ba sai ya dawo ba amma fa inna mu mutanen madina mujammi'una zamu yi juma'a mu shike na magana ta kare tunda manzo sama yayi mutanen madina suka yi kaga ba da su ake magana ba kenan to kuma yanzu ka zo ka ce duk da wasu malamai suna da wannan fahimta ka ce mutum ba sai ya dawo juma'a ba ai ba gata ka masa ba ibnu azam az-zahiri yace al-qawlu bi suqutil juma'ati idin qawlun mahjub maganan cewa idan kai sallan juma'a ba azidi ba sai ka dawo juma'a ba magana ce ma da aka kaurace mata kwata kwata a yanzu babu ita duk da cewa yana bin zahirin nasoshi amma yace a a bar wannan magana saboda haka ka zo idinka kuma ka zo juma'a ai gara ka bar idin ma domin mustafi ne ba wajibi bane juma'a kuma wajibi ne ka zo juma'a to duk wanda zai tsora ka akan wannan ba yana tsora ka akan abin da yafi bane ka kaddara ma mutum yana da fahimtar ba sai an je ba don Allah yanzu wanda ya zo juma'an shi yafi alkhairi ko wanda bai zo ba wanda ya zo shi yafi fi yafi fita daga shakka ma kuma ya samu alkhairin juma'a to me za a dage cewa wai ba sai an zo ba yanzu wannan karantarwa ma wani abu ne kuma sabanin ma sunnar manzon Allah ne ta sama don sunnar manzon Allah shine in idi da juma'a suka hadu yana yin yana yin juma'a ya ce ina mu jami'una to kuma ka dage cewa wai dole mutum kar ya zo juma'a to me kai kenan manzo Allah da sabansa sun zo juma'a mutanen Madina kai kuma ka ce kar a zo to me kai gata kai wa mutum da kamata mutum ya zama yana da ihtiyadi a addininsa wanda yake cewa malamu muna hira da mahaifiyata wata rana sai ta sanar da ni cewa a lokacin da take kuruciya idan in ta sha azumi ba ta biya kuma azumi suna da yawa kuma yanzu ta tsufa ita da kanta ma ba ta iya yin azumin ramadan ma ya za mu sai ta tuba zuwa ga Allah ta'ala ya yafe mata sannan kuma sai ta ciyar a ciyar mata wato a bada nabi a maimakon kowane azumi a lissa ba iya adadin azumi na'am wanda take cewa malam idan mace idan ta yi bari za ta yi zama iri na kwanaki na mai jego ne ko dai a'a za ta ci gaba da azuminta kawai barin kala biyu ne idan jini ne zalla ta zubar to wannan ba za ta yi zama irin na mai jogo ba jinin cuta ne za ta yi wanka ta ci gaba da sallah in jinin bai tsaya ba ta je asibiti idan kuma ta barar da wani halitta a cikin jinin akwai wata tsokan nama da ta fito ko alaman halittan jinjiri ko ma kila ma an gama halittansa kafin a busa masa ko ba an busa masa rai ta yi barinsa kafin lokacin haifuwansa ya zo ya faɗi yana macece to duk wannan kamar ta haifu ne hukuncinta za ta yi jego in dai ta fitar da wani abu mai kaman halitta an fara halittan yaro. to ai ta haife shi kenan sai dai ta haife shi ba cikakken halitta ba to da ita da mai fiki dutse ne da wanda ta haifi yaro mai rai dutse ne za ta zauna kwana arba'in ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba har sai in jinin ya ɗauke kafin kwana arba'in sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadanta in ko bai ɗauke ba har zuwa kwana arba'in to iya kwana arba'in sai ta yi wanka ta yi sallah in ya wuce kwana arba'in sauran jinin cuta ne ba na biki ba ne na wannan take cewa malam ta yi azumi na ta yi al'ada bayan da ta yi al'adan ta tare ta ɗauki azumi daga baya kuma sai ta ga wani abu yana fito mata a daga jikinta shi ba jini ba ko shi ba ruwa ba ya matsayin azumin in dai ta kammala kwanakin al'adan sun cika a ce kwana shida take kuma ta yi shida ko kwana bakwai take ta yi kwana bakwai to wannan wani abu da ya fita daga ba mai kamar jini jini kar ta saurare shi ta riga ta yi wanka ta gama al'adanta saboda hadisin ummu a kunna na da uddu sufrata wal qudrata ba da dori shay'a mu a zamanin maza kuma in mun gama yin tsarki mun gama kwanakin al'adar mu in wani jini ya fito wani bombita bombita wani fatsi duk ba ma daukan a matsayin haila to ke ma karki dauke shi a matsayin haila amma idan kwana shida kike ko bakwai misali bayan kwana uku sai jini ya dauke ki kai wanka washe gari sai irin wannan jirin ya dawo to wannan ki dauke shi jinin al'ada ne saboda Aisha radiyallahu anha lokacin ta mata sukan sa auduga a farjinsu idan sun ga jinin su ya canja sai zama akwai dan fatifati na jini sai su nuna mata su ce yanzu za su iya yin wanka sai ta ce a la ta'jilanna in tadrinna hatta ta rinar qasata al ba. kada ku yi gaggawa ku jira har sai kun ga farin ruwa to wannan kuma saboda jinin ya zo a tsakiyar kwanakin al'adan su ne shi yasa ya zama al'ada amma da bayan an gama al'ada ne bai zai zama al'ada ba wannan ita ce ka'ida ta ce malam na sha azumin wata ramadan idan in tashi biya a shawwal sitta shawwal ya kamata fara yi ko dai ramadan din ramadan ya kamata ka fara biya ko ki fara biya in kin biya sai ki sita shawwal sai dai wani uzuri ne ya same ki inda ba zai yi ki hada duka ba lokaci zai kure to sai ki sitta shawwal ɗinki daga baya kuma ki rama wato ainihin ramadan saboda aisha radiyallahu anha tace takan kai ramuwan azumin ramadan har zuwa sha'ban ma watan da daga shi sai azumi saboda kada manzala ta sama ya neme ta zama tana da azumi na'am wannan yake cewa malam ya matsayi mutumin da ya tashi yanka rago bai yanka a daidai inda aka nuna a yanka ba sai ya yanka karshe ƙarshen wuya ya matsayin rago inda ya yanka makogoro da jijiyoyi guda biyu wannan yankan ya yi amma in ta ƙeya aka yanka to wannan yankan bai yi ba me yasa yanka ta ƙeya bai yi ba saboda kafin ka iso inda za ka yanka makogoro da jijiyoyi ma ka riga ka kashe dabban saboda ka kashe ta kawai ka yi amma in ta gaba ka yanka to za ka iso makogoro da wuri fata kawai za ka wuce da wannan jijiyoyi guda biyu na gefe gefen in dai ka yanka su a ko ta ina ka yanka in dai a wuya ne shi nan yanka yi, saboda haka za a ci wannan yankan saboda ai masu dabbobin da ake sokewa ƙarshen wuyansu ta ƙasa ake sokewa ba ta sama ba to Saboda haka in ma yankan ne ka yanka ta wannan waje shikenan yankan yi, babu wani matsala yace malam akwai laifi ne mutumin da ya sallar asham sannan ya sake komawa kuma ya sallar biyu. ba wani laifi karin lada ma zai samu domin a ashen ya yi raka a goma ga tahajjud goma ya zama nawa ashirin wanda ya raka ashirin ya fi mai raka a goma sai dai in raka a goma kaɗin ka yi dogayen kira'a wanda ya wuce lokacin da mai raka ashirin ya yi nasa wato in awa ɗaya kai ka yi awa biyu kana sallah sai ladan kai fi nasa to cewa wai in an yi ashen ba a tahajjud wannan ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili masna masna wa idza khashiya adukum subha falyusalli raka'atan tutru law ma qasalla sallan dare biyu ka sallame biyu ka sallame ko raka'a dubu kai karshe dai in kaga asuba zai fito kai nafila raka'a daya ta zame maka witri wannan shine ba kayyade ba manzo sama galibi raka'a 11 yake saboda yana tsawaita so kai ba za ka iya wannan dogayen ba amma ruwaito yana raka'a uku kaga yana karawa kenan sannan bai hana a kara ba in kai naka gajeru gajeru kai ko da raka'a dari daga cikin sabai akwai mai raka'a dari akwai wanda yake sallah ma fi san ma adadin raka'a nawa ya sallata da daddare ba kaga kenan kofa a buɗe take in ka ƙara alkhairi ka ƙara ka ƙara samun lada so za ka kai tarawih kuma ka je kai tahajjud ƙarin lada ne wannan take cewa malam ina da wani mutumin da nake son aure shi amma iyaye na musamman mahaifiyata ta kira ni ta nuna min ba ta son shi laifin shi kuma guda ɗaya shi ne take aishi shi ɗan ƙauye ne ni kuma ƴar birni ne to shi malam wai addini ya hana a wajen ƙauye ne a bai hana ba ɗan ƙauye ma yana wayewa za a samu waye a ƙauye a samu baki daje kuma a birni saboda haka duka yana faruwa in dai mai addini ne to ai ba laifi ki aure shi wannan fahimtar da maman ki za a yi maganar ƙauyancin nan fa ba wai wani ba matsala ce ta addini ba saboda haka inda mutum mai addini ne shi kenan kuma ko da ba kawai ne ba sai ke wayar da shi ba tun da ke iya birni ne saboda haka sai ke wayar masa da kai sai shi ma ya zama wayayye idan kin aure shi a yana da kyau ma hakan ne saboda haka dai ita maman a fahimtar da ita ta yi akan wannan na'am wata san rubuto dogon takarda malam gaba da baya amma abin da na fahimta a takardar shine tara sau da farko ka taya ta da addu'a na biyu ko shine ka ba ta shawara akan cewa tana tare da kishiyarta kishiyar tana yifanta da kalmar mushirika mijin yana ji ko baya magana kuma ta furta da cewa in Allah ya yarda sai ta bi duk dabarun da za ta yi sai karfa tsakaninta da mijin don su rabu sai ta ce malam abin mamaki ma shi ne da mijin ake tafiya wajen yin irin wannan abin din na rantse da girman Allah ina yin azumi malam to in shiga nima yi musu addu'a hada su da Allah ne ko kuma yaya zan yi tana neman shawararka to da farko dai ina miki wasiti da ki ji tsoron Allah kada wannan abu ya saki asaran addinin ki kema saboda haka ki dogara ga Allah ta'ala wa mai tawakka ala Allah fa huwa hasbu ya dogara ga Allah Allah ya san masa in ya tabbata abin da ya ka faɗan nan haka ne tana ce miki mushurka. wannan kuskure ne kuma dole mijin ya ɗauki mataki akan wannan in bai ɗauka ba ki kai ƙaransa wajen manyansa a mata iyaka akan wannan sannan na biyu in yana zuwa da ita wajen boka don a yi karfa a riba ku shi ma kuskure ne amma ke kuma wannan ba zai zama dalili da zai sa ki je wajen boka bokaye ba in kin dogara ga Allah Allah zai kare ki wannan duk abin da za a yi na sarkule na bokanci ba zai kama ki ba saboda haka ki yi tawakkali ga Allah ki dinga hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma tun da ita azzaluma ne in Allah ya yarda sai kin ga bayanta babu inda za ta je in dai kin dogara ga Allah amma ke bayan kin kama hanyar da ta kama to kuma dukkanin ku kun zama masu barna shari'ar musulunci kuma Al-Fasadu la yu'alaju bi fasadi mislihi ba a maganin barna da barna ta, ba zai taba yiwa ba to da haka sai ku je ku zama daya sai Allah ya kyale ku kuma nan wanda tafi karfi ita za ta danne wuta amma in kin dogara ga Allah sai Allah ya taimake ki kuma ki nasara a kanta kuma ita ma muna mata nasiha ta ji tsoron Allah ta gyara halayenta domin tana son ta halaka rayuwarta na duniya ne da na lahira gaba daya sannan mijin ma ba mamaki ko shi din ma asirin aka masa tunda harin ba tatta ne bai sake ta ba kuma ake tafiya da shi wajen boka domin a rubu da matar ya rubu da matarsa kuma ya bi ta zaizai ai ka san cewa lalle akwai matsala to shi ma yana bukatan addu'a ubangiji ta Allah ya kubutar da shi domin akwai mata masu zuwa ana tsafi su tsafa mazajen su da kishiyoyin su kuma wa'annan matan babu alkhairi a tare da su kuma a duniya za su ga mummunan sakamako kafin su tafi lahira in ba su tuba ba Allah ya kiyaye ta ce malam menene mace za ta nisanta ko za ta aikata wanda zai nuna cewa ita din nan tana ta kaba ne abu biyu ne kawai idan mace mijinta ya rasu abu biyu za ta yi kawai shine tana ta kaba. na farko kar ta fita daga gidanta sai lalura ko bukata mai tsanani wato tana zaune a gidanta wata hudu da kwana goma lalura shine kaman a ce asibiti ba ta da lafiya za a kai ta ga likita ko a ƙara mata ruwa ko makamancin wannan to kaga wannan lalura ya shiga bukata kuma kamar a ce mamanta ba ta da lafiya ta ce tana son ganinta to ki je wajen maman ki je ki duba ta ki dawo babanta ba ta da lafiya ta duba ta dawo amma kar ta kwana ta je da rana ko wani abu makamancin wannan ko ma'aikaciya ne ana neman ta lalle lalle za a mata interview screening in ba haka ba za a kore ta wajen aiki sai ta je ko wani jarrabawa ne idan ba ta je ba akwai matsala sai ta je ta yi jarrabawan ta dawo kaga wannan duka bukata ne ko babu abinci a gidanta sai ta je ta nemo ta je ta nemo ta dawo to irin wa'annan su ne kawai za su ta bar gida in ba haka ba wani maganan wani wata ta haihuwa je a mata murna ko ana auren wani kaninta ta je duk wannan bata taso ba wannan bai shafe ta ba abu na biyu kuma shine ta daina ado ba kulliya ba ado ba za ta yi shiga kamar za ta tafi gidan biki ko na sallah ba a'a kawai ta ajiye eh, jambakinta da hodanta da gazalinta, da jagiranta da duk wani abu da ake ado da shi ta aje shi a gefe gulagulanta ta aje a gefe awaroronta ta aje a gefe ta aje su a zannuwanta masu tsada na azo a gani ta aje su a gefe ta ɗauki zannuwanta wanda ba na ado sosai ba amma su zama masu tsafta ba a ce ta zama ta zauna a cikin ƙazanta ba kuma ba a ce ta zauna a hijabi babu cirewa komin zafi ko da tana cikin mata ƴan uwanta ba ba a ce ta riƙe tarbi babu sakewa ba babu wannan ba a ce ta riƙe wuka in za ta tafi ban ɗaki ba ba a ce sai wata tarika ta ban ɗaki ba ba ta kuma wai ta yi kitso kwaya uku in dai haka su tokare kanta suna mata ciwo ba ta yi kitson ta yadda ta saba na al'ada amma kar ya zama kitson ado ba a ce ba za a zauna da ita a taburma ɗaya ba ba a ce ba za ta saurari rediyo ko talabijin ba ba a ce kar a ci abinci da ita ba wannan duk wasu ne suka dinga shigo da abubuwa cikin takaba suna nan suna ta wahalar da masu yin takaba kuma babu lada a cikin sa ko kwaya ɗaya kar ki fita kar ki ado kenan kin gama takabanki wata hudu da kwana goma kuma har wata hudu kwana goma ba kwana arba'in ba ne yadda suke cewa waye kwana arba'in ta kaba wata uku kuma idda a ina aka faɗi wannan wata hudu kwana goma su ne ta kaba gaba ɗaya daga ƙarshe akwai waɗanda suka ce mala a ja hankalin mutanen nan da an ce za a fara addu'a sai ga da gudu ana tafiya ba sa saurari addu'a ko dai saurari addu'a ba muhimmanci ne jama'a ku saurari addu'a saboda ai addu'a tana da muhimmanci in ana addu'a kana amin kai ma ka shiga duk abin da aka roƙa wato ainihin ya shafe ka wanda suka aiko Allah biya musu bukatun suna alkhairi kuma allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين